Hoto na talatin da ɗai Yesu ya yi magana a kan wani mutum mai aljannu da yawa, wani lokaci mutane sukan ɗaure shi, amma yakan katse igwai ko sarƙoƙi domin ƙarfinsa. Da Yesu ya ga mutunan, ya ce ma aljannun su fita daga cikinsa, sai suka yi wa Yesu biyayya. Dole ne, Shaiɗan ko miyagun aljannu su yi wa Yesu biyayya. Bayan wannan, mutunan ya koma gidansu ya iske iyayensa. Idan mutum ya zama Krista, Shaiɗan yana jarabta shi domin ya koma ga tsohuwar rayuwarsa, amma ya kamata Krista ya ce ma Shaiɗan, tafi daga nan cikin sunan Yesu. I, e, Shaiɗan yana gudun sunan Yesu. ba zai iya bashe mu ba idan Yesu yana tsaron mu. saboda haka, kada mu ji tsoron duhu ko kuwa tsuntsaye ko wasu abubuwa, Allah mai iko duka ne, yana cin nasara kullum bisa ga Shaiɗan da ikonsa.